Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Babban labarin da muke tafi da shi a yau shine na sabon salon da garkuwa da mutane ke ɗauka a Najeriya, inda har ta kai ga a yankin babban birnin tarayya an biya kuɗin fansa ta banki. Abokin aikinmu Idoyi Samutu ya shaida faruwar hakan kamar yadda ya bayyana mun I was baffled that uh, the kidnappers could mount pressure on the relatives of those victims to pay Abin ya mutukar ɗaure min kai yadda masu satar mutanen suka matsa wa dangin waɗanda aka sace lamba akan sai sun biya kuɗi ta banki duk da cewa da mutanen suka yi za su kai tsabar kuɗin inda 'yan bindigar suke. Lokacin da ake wannan tattaunawa ina kusa da wanda yake magana da 'yan bindigar. Wani abu da muka lura da shi daga tattaunawar shine mutanen masu satar mutane ne, amma yaya ma zan kwatanta su ba su da basira. Daga yadda suke magana za ka fahimci cewa kuɗi suke so ta kowace hanya, saboda da farko naira miliyan biyar suka nemi a basu. Suna ta barazana ga wanda ke tattaunawa da su cewa za su yanka matar. Alal haƙiƙa suna dab da yanka ta. When the relative of the victim got to bank, there Lokacin da dangin suka je biyan kuɗin a banki sun ga dogon layi da ƙyar suka yi ta roƙo a ba su dama su biya saboda 'yan bindigar sun ba su wa'adi. Sai da suka biya wani kuɗi na daban kafin a ƙyale su su biya naira dubu ɗari biyar A gaida Sigir Kano Sali da fasarar kalaman Idowu ya mutu. Mun tattauna da Muhammad Kabir Isa, masani mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya. Domin jin ko waɗannan masu garkuwa da mutanen sun samu ci gaba ne yasa suka fara karɓar kuɗin fansa ta banki? Eh, to wannan lamari ya nuna mana cewa masu garkuwa sace mutane da garkuwa da su don karɓar kuɗin fansa sun fara zama wani kamar harkar kamar wata harkar jihar hujja. ya koma wata harka da ba su kaɗai ke yi ba saboda don har su kai ga suna shiga bankuna ana tura masu kuɗi kasan tun ba yau ba <laughs> dama shi dan eh, takarar shugaban ƙasa da da ake cewa mogalu eh, ya taɓa fitowa kuma kasan shi ma'aikacin banki ne da ya taɓa mataimakin gwamnan banki na da eh, ya taɓa fitowa wajen watanni baya can yana nuna cewa akwai wannan harkar kudi da ake cewa ta yanar gizo da ake cewa cryptocurrency cewa yan criminals suna amfani da wannan kudi suna karɓan kudin fansa kuma suna suna sauya kudin sata suna ɓoye shi ta wannan fage yana cikin ma matakan da ya sa gwamnati ta soke wannan hanyar eh, hada-hadan kudi da ake ce mashi cryptocurrency to gwamnati ta soke shi ita kanta bankin najeriya gaba ɗaya tana kokarin ta buɗe nata don wannan yanar gizon da ake wannan harka ba a iya ba harkan gwamnati ciki ba wanda ya san yadda ake sarrafa kuɗi ta wannan hanya to saboda haka wayannan sun gano wani fage ne na karɓan kuɗi ba tare da an kama su ba ka san in ma an biya su kuɗin fansa kuɗin kuɗi masu yawa yawancin su ba su iya yawo da kuɗin nan sai su kai bankuna to wasu ke sarrafa masu kuɗin akwai sama bata gari da suke harka da su saboda haka wayannan masu fasa kwalin mutane masu sace mutane don su karɓi kudin fawonsa ba su kaɗai ke wannan harka ba suna da iyayen gida da suke karban kuɗin da suna sarrafa musu kudin kuma suna siyan gidaje suna siyan kadarori da kuɗin da aka yi fansa da shi haka wannan lamarin ya zama wani business wato enterprise wato hanya hada-hada na fasa kwalin mutane sace mutane karɓar kudin fansa kuma wasu sai su je su juya wato money laundering kenan don su juya masu wannan kuɗi. to kana ganin cewa kenan su masu garkuwa da mutane sun samu ci gaba a wannan harka? Eh, kware da gaske sun ci gaba kenan ma'ana ai ba su suka kake yi ba su duniya mu al'umma yawanci mutane su suke aka sani amma akwai masu agaza musu masu taimaka musu masu koya musu abin da za su yi akwai kuma masu sa su yi tun da kaga akasarin da aka kama in ka je interview da ake masu nawa aka baka sai ka ji mutum an karbi miliyan goma ko shan bashi dubu talatin wani ya ce an bashi dubu arba'in wani ya ce a bashi dubu ɗari ha to sai ka za kana tunani akwai ayoyin tambaya to sauran kuɗin ina suka je suwa suka karɓa kuɗin me aka yi da kuɗin to ga alama akwai wasu a bayan fage da su ba a ganin su amma su da su ake wannan harka na sace mutane don karɓan kuɗin fansa akwai wayanda su kuma muna tare da su cikin al'umma wasu manya ne ma wasu suna gwamnati wasu masu gwamnati wasu 'yan kasuwa ne wasu 'yan siyasa ne wasu kasunan dai da su ake wannan harka kuma dole ne ma'ana 'yan sanda sai sun tashi tsaye dole ne sai an tashi tsaye kuna tare da sashen yada labarai ta intanet na daily trust kuma shirin najeriya a yau kuke saurare a shafin aminiya.dailytrust.com da youtube a shafin aminiya trust da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiatrust da twittercom aminiatrust Kusan wannan ne dai karo na farko ake samun labarin biyan kuɗin fansa ta banki. Wasu 'yan Najeriya dai na ganin musayar kuɗi ta banki abu ne da za a iya bibiya cikin sauƙi. Ko me ya ba waɗannan masu garkuwa da mutane ƙwarin gwiwar neman a tura musu kuɗin ta banki? Alhaji Kasimu Garba Kurfi masani ne a harkar hada-hadar kuɗaɗe a Najeriya. Ba ni tsammanin waɗannan ma waɗanda suka yi biyun ɗaya ne. Ina ganin ba ƙwararri ba ne ba akan wannan harkar. Domin duk ƙwararri waɗanda suka saba ko a kudu inda yake suna da ilimin bankuna ba su amfani da banki. Kuma so saboda haka ina ganin dai su sababbin shiga ne kuma ba su goge ba a kan fannin amma duk wanda ya amfani da banki ka tabbatar da cewa sai an kama shi ko yau ko gobe masu garkuwa da mutanen sun samu matsala na rashin iyawa kenan yasa suka yi amfani da banki ai ina ganin ma ba kogagin ba ne domin yanzu in ka ji za ka ji yadda aka kashe kuɗi a naija yadda aka kashe kuɗi a Kaduna kuma ga an su kuma babu wanda ya amfani da banki. kuma ba karamin kuɗi suka bada ba amma in ka ji ana magana dubu ɗari biyar miliyan ɗaya waɗannan ai za ka ce sababbi ne <coughs> ko kuma waɗanda suke yan bana bakwai ne suna ƙoƙarin su koyi yadda abun yake kuma za su kai labari ba. A takaice waɗanne hanyoyi za a bi a hana su amfani da bankunan? Eh, eh, to, a banki dai abu ne mai sauki, mu ma fi son masu amfani da bankunan. sai in suka yi amfani da banki dole a kama su babu bankin da zai bude ma akawun ka saka kuɗi ka yadda kuɗi bai san ka ba kuma ba ma bai san ka ba sai ya ka sai ka kawo wanda ya san ka wanda kuma bankin suke da reference da shi so tabbas in za amfani da banki ya zama gwamnatin sauki kuma duk abin da za a yi in dai za ka yi amfani da banki to an riga ma an kama ka an To yanzu kana ganin cewa idan su waɗannan mutanen ba a kama su ba sakaci ne kenan daga gwamnati ko kuma daga jami'an tsaro za mu ce? Baiwa malam mu da muka san harkar banki baiwa wani amfani da banki a kan kama shi sai dai ba banki ba in dai banki ka amfani da shi to ka tabbatar ko badan badade da a kama shi. Madalla da fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan lamari. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau a wannan lokaci. Sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Sagir Kano Sale da isa Isamatu, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka, ku huta lafiya.